Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. zuciya. Bismillahirrahmanirrahim mai sauraro Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin dan fari wallafar matar Sayyadi. gwada malam bawa ya shigo da wutar da ke tsakar gida ya fara bal sai ta dake jikin bangon ginin kasan sannan ta watse a ƙasa ta fashe saboda dama ita kanta butar ta yi mugun jin jiki kuma da ita yaran gidan suke uzuri wace shegiyar mata ce a cikin ku ta lalube min wando ta ɗauki naira dubu ta da hamsin wadda ita kenan ta rage min a cikin jikina na ce wata shegiyar ce Cewar Malam Bawa yana kallon kowane dakunan matan nasa. Inna Marja ce ta soma fitowa tana sakin hamma domin ba karamin yunwa take ji ba kuma ba ta da ko kuma tsoron girka abin da ta sata take yi don ta san dole Inna Abu ta gane ita ce ta ɗauka idan har ta yi girki. Gashi kuɗin Malam Bawa da ta kwashe da safe zubin da shi ta yi. Fuska a washe ta soma magana da cewa a'a Malam ka dawo Sani da zuwa dama kuwa kaman ka san kai nake jira. Malam Bawa kamar zai watsa mata harara sai kuma ya fasa don ya san kaf gidan nan wajen ta haka ne kawai zai iya samun kuɗi ya ce murja ki koma ɗaki dan ba da ke nake yi ba da zainabu da ladi nake yi ko su fito min da kuɗi na ko kuma wallahi kin ji na rantse kun yi wa kuɗin cefanansu na sati guda malam bawa na da zancen sa inna abu na kunno kai cikin gidan kuma komai a kunnen ta ya sauka wani kallo malam bawa ya bi inna abu da shi dama duk cikin gidan ita ce abokiyar faɗansa inna ladi kam ko bi ta kansa ba ta yi ba balle ta kula shi ko yanzu haka tana ɗaki tana jiyo shi amma ko motsi ba ta yi ba daga inda take balle kuma ta fito to har ta yi sa'in sa da shi yawwa ke kuma daga gidan uban wa kike da ɗa saɓe a kafaɗa ko da yake ni menene damuwata abin da na sani shine kawai a cikin ke da ladi tabbas wata ta caje jikina ta ɗauke min naira dubu da naira hamsin kuma ko a biya ni ko kuma kun yi wa kuɗin cefanen ku na sati guda ehe jikin inna abu har tsuma yake yi tabarmar da ke shimfiɗe a kusa da kofar ɗakin inna ladi ta shimfiɗe ahmad sannan ta dawo ta tsaya gaban malam bawa tare ɗora masa hannu a goshi sannan ta sawa magana da cewa ka ci uwar rainin hankali da waye wayo malam kalle ni da kyau na yi maka kama da wacce za ta ɗauki kuɗinka ka dai koma ka yi tunanin inda ka shiga har aka caji aljihun naka aka kwashe kuɗinka har kana wani buɗe baki kana faɗan mun yi wa kuɗin cefanen mu na sati sai ka ce dama kuɗin cefanen kirki kake bamu wanda idan Allah ya ci da mu kaɗan bamu ɗari biyu wanda a sati bai wuce sau ɗaya ba to ba ƙaramin sa'a muka yi ba Allah ma ya ƙara da aka sace kuɗin alhakinmu ne wallahi mu da yara kuma wallahi kar ka ƙara sa mana sata da ka fita yau daga wani ɗaki ka fita ni dai na san ba ni ce da girki ba kuma laduma haka ke wallahi kar ki fara dan naga kina kokarin kalamin sata ko da yake an ce dama tabarmar kunya da bori ake nade ta ku je can ku fiddo masa da kuɗin sa tun kafin dare yayi muku daga hannu malam bawa yayi tare da faɗin haba marja ke har sai kin tsaya kina sa in sa da ita ai ina kallon kwayar idanuwanta na tabbatar ita ce ta saci kuɗin nan dan na shiga ɗakin ta har take tambaya ta za ta fita zuwa kasuwar Laraba dan haka tabbas ita ce ta ɗauki kuɗin nan kuma sai kin biya ni bawa na ɗauka na ce maka na ɗauka duk dukkan abin da za ku yi ku yi kai da barauniyar matar taka wacce batan basira ya saka ka kasa gane ita din wace ce tuntuni mu mun riga da mun san halinta tantiriyar munafaka ce kuma barauniya ce a fusace yin na murja ta ce ubanki na sata na ce wannan shagidaddan tsohon mai kama da wanda cutar sida ta cinye shi na sata ta faɗi hakan tana hararra na abu da ta rike kugu uban nawa ne mai kama da wanda cutar sida ta cinye wallahi sai na kakkarya ki cikin gidan nan cewar inna abu tare da yankan inna murja suka kaure da dambe kuma inna abu irin matan nan ne masu ƙaramin jiki amma akwai ƙarfi kamar doki duk da inna murja ta yi biyunta amma sai ta kai ta ƙasa ta hau dukanta malam bawa kuwa wani tsohon bokitin ƙarfe da ke gindin rijiya ya ɗauko tare da zama a kai ya soma bugun ƙasan bokitin yana faɗan ku casu arana ku casu babu mai raba ku ho ni sulaimanu bawa sai ni na ladi da abu angon murja yanzu duk cikin faɗin unguwar nan wane ne ake faɗa a kansa idan ba ni ba haka ya dinga koranta kansa sai inna murja kuwa sai faman damba suke yi inna murja da ta gafa ta tabbas inna abu za ta yi mata illa sai ta shiga ihu tana kiran jama'a duk abin nan da suke yi inna ladi tana daka tana ji amma ko leƙe mawata ne suka fara shigowa sai dai duk wanda ya yi arba da malam bawa yana kiɗa da bokitin karfe sai ya saki baki yana salati da kyar aka janye inna abu akan inna marja wacce sai kuka take yi sosai tana faɗan ko bar da ta kashe ni a kai wa iyaye na gawata dama na jima da sanin kina mugun bakin cikin gani na a raye don haka ku bari ta kashe ni kawai malam bawa kuwa dariya yake yi har yana riƙe ciki yana yana faɗan ki bar su abinci suka ci suka ƙoshi ni ai ina son irin wannan wasan ina kallo ina jin nishaɗi nan jama'a da dama suka shagatar da halinsa wasu kuma suna faɗan Allah ya shirya la haula wala quwwata dama na faɗi wannan yaron karyewa yayi a hannu Allah sarki har an gyaro hannun sannu ka ji Ahmadu cewar Safara'u har da kokarin matso hawaye sai a lokacin ne malam bawa ya lura da hannun Ahmad ɗin sai kuma ya mai da ya zuwa ga inna abu da ke cika tana kumbura dan taso sai ta da ki inna marja sosai ko da za a ce cece ta ke na gani dauke da Ahmadu menene ya same shi garin yaya ya karye a hannu ya faɗi hakan yana mai karasawa kusa da amadu wanda har ya farka daga baccin azabar da ya soma daukar sa sakamakon uban damban da inna suka cire jonan su harara ta maka masa tare da faɗin sai ka tambayi mahaukaciyar mahaifiyar ta saka ji ta yanda aka yi ji ciwo miƙewa ya azafafe tare da nuna ta da hannu yana faɗin ke iskancin ki ya tsaya iya mata na kar ki sake ki ce zaki yi min shi dan sai in kaɗa ki gidan ku wallahi ya zan tambaye ki ki tsaya kina harara mata tare da faɗa min bakar magana iskancin banza da wofi idan har aka zo wajen ka an zo Boston Don duk garin Zaria ban ga irin ka ba abinci bai ishe mu ba wannan wani irin bala'i ne haka In hmm? inna abu ta faɗa bala'i ni ne bala'in Zainabu Zainabu sau nawa na kira ki to wallahi ki kiyaye ni kin ji ko ya faɗa hakan tare da hankaɗa labulan inna ladi wacce ke zaune a ƙasa tana ƙulla manja a farin leda munafuka almara sai ki rika yin abu kamar mutuniyar kirki nan kuwa ta banza da wofi ce yoto ta banza da wofi mana yau kuma kuma uban me kika yi masa har yayi sanadiyar karyewarsa a hannu ya faɗi hakan yana kallanta duk kuwa da cewa ya san ko da zai shekara tsaye a wajen ba za ta yi ko tare mai karfi ba in dai akan Ahmad ne da yake mata magana ba shi ba kowane ne idan zai yi mata maganar Ahmad ba za ta bashi amsa ba domin akwai wani lokaci da duka duka shekaran Ahmad ɗaya ne da wata bakwai yana wasa a gindin rijiya kuma saura kaɗan ya faɗa sai Allah ya turo da wata mata ta zo ɗiban ruwa a gidan ta yi sauran ƙarasawa ta riƙo shi ya kuwa tsandara ihu saboda da ya tsorata matar ta shiga kwaɗa sallama a gidan tana tambayar dan wane ne inna ladi kuwa tana kallon komai a windo tun ma kafin matar ta shigo amma kunyar ɗan fari ya saka ta ki fitowa gudun kada wani ya shigo ya ga ta je ceton ɗan fari zai faɗa rijiya matar ta hankada labule suka yi ido biyu da inna ladi sai matar ta saki salati Don a tunaninta Ahmad ɗin ba ba bane dan kishiya ne shi yasa ta ki fitowa nan kuwa ta shiga sarfa bala'i da masifa har wasu suka shigo gidan waɗanda suka san inna ladi ita ce mahaifiyar yaron ko kuma suka shaida mata baki sake matar take kallon inna ladi daga ƙarshe tsabar takaici matar ta fashe da kuka tare da dangwarar da yaron a nan ƙasa ta fice daga ɗakin dan ji take yi za ta iya rufe inna ladi da duka idan ta ci gaba da tsayuwa a cikin ɗakin nan ruwan da bata ɗiba ba kenan ta fice daga gidan baki ɗaya kwafa malam bawa ya yi tare da sakin labulan ya juya tare da ficewa daga gidan ko kallon ahmad ɗin bai sake yi ba gudun kada a tambaye shi kuɗin gyaran hannun ahmad ɗin inna abu ce ta fito daga ɗakin da sauri tana zuba salati tare da faɗin wallahi ba haka na ajiye kayana ba an mun sata a cikin gidan nan loka uku na fulawa da zan yi taliya yan marji ledar magista star kuma da fari babu har da kukar da na siyo zan kulla wallahi da sake a gidan nan dole ne a fito min da kayana tunda babu shege da ta bani jari lokacin da na fara sana'a ta. tana gama faɗin haka ta faɗa ɗakin inna abu tare da miƙa mata hannu tare da faɗin fiddo duka kayana da kika ɗauka ki bani tun muna shaida juna ko kuma in canza miki kamanni yanzu nan ni ba ladi bace da zaki yi wa abu ta kyale ki zainabu abu nake duk da inna marja ita tsorace take da inna abu amma sai ta daure ta sawa magana da tsawa da kuma ihu ban gane in fiddo miki kayan da na ɗauka ba yaushe na ɗauki kayan naki kin ganni ne ko kuma wani ne ya gani ya faɗa miki Allah ya isa tsakani na da ku wanda kullum kuke bi na da sharrin sata wallahi ba zan yafe muku ba sai Allah ya yi mana shari'a ranar gobe hararta inna abu ta yi tare da faɗin ko kin faɗa ko baki faɗa ba tabbas sai Allah ya mana hisabi ba ma ni kadai ba har da sauran mutanen da kike wasata ehe fito min da kaya na kawai tun muna shaida juna juna tsabar karfin hali irin na marja ta ki fito da kayan nan kuma yin na abu ta caje ko ina amma bata ga kaya ba babu inda bata hargi tsaba a ɗakin nan amma bata gani ba haka ne ya sa ta kalli in na marja tare da faɗin in Allah ya yarda sai an kama ki daidai lokacin da kika kai hannu a kayan mutane zaki ɗauka kuma a cikin dubban mutane ta yadda kowa zai gane asalin ko kewace ce kuma ba zan taɓa yafe miki kayana da kika ɗauka ba tana gama faɗin haka ta fice daga ɗakin inna marja kuwa ta daga murya tare da faɗin ni ma sai Allah ya mana hisabi na kazafan da kika yi min amma kuma kasa kasa sai cewa ta yi ke kin isa in yi ajiya ki gani to cikin kayan wanki na kulle kuma wallahi sayar da shi zan je in yi yanzu in samu kuɗin da zan sayi abinci mu da 'ya'yana inna abu da zuciya ta yi akan ba za ta kula Ahmad ba ko hakan zai saka inna Ladi ta yi hankali amma da ta tana kowace ce Ladi sai kuma ta fito hannun ta rike da robar abinci mai ɗauke da fara da mai da yaji wanda ya ji man kulle yana nan kwanciya kan tabarma amma kallo ɗaya za ka yi masa ka san ba karamin jin jiki yake ba kuma bini-bini yake dirza bayansa a kan tabarma saboda raɗin da bayan nasa ke yi masa baccin ma a mugun wahale yake yin yinsa ƙarasawa inna abu ta yi tana jin matsanancin tausayin yaron a zuciyarta ajiye kwanan ta yi a gefe tare da ɗan babbaga ƙafarsa sai ya buɗe idanuwansa miƙar da shi ta yi tare da jingina shi da bango amma sai ya fashe da kuka tare da shigewa jikinta yana kuma so ya kai hannunsa mara ciwo zuwa bayansa a hankali inna abu ta buɗe rigar gabanta ne ya yi wani irin bugawa a lokacin da ta yi arba da bayan jajar kasancewarsa fari sannan kuma ga kwarkwasa sama da ashirin sun manne a bayansa suna manna masa cizo rungumar shi ta yi a jikinta ta soma ɓamɓaro kwarkwasar da suka manne a jikinsa suna gabza masa cizo yana hawaye ita ma tana yi sai ta cire ta sannan ta kwantar da shi ta miƙe ta koma ɗakinta ta ɗauko man zafi ta dawo ta mulke masa bayan sai ajiyar zuciya yake yi ya ƙure ka ji ahmadu akwai Allah amma tabbas mahaifiyarka ba ta da hankali gaskiya ta faɗa haka tare da soma ɗibar abincin tana ba shi a baki sai da ya ya tsaf sannan ta koma ɗaki ta ɗauko matashin kai ta saka masa ta kuma gyara masa kwanciya sannan ta koma ɗakinta ta ci nata abincin sannan ta shiga ƙulle sana'ar sana'arta ina ladi kuwa ko sau ɗaya ba ta taɓa gegen lekowa ba balle ta duba halin da ahmad ɗin ke ciki abubakar ƙaninsa da ya gan shi hannu a ɗaure da gudu ya shiga ɗaki yana faɗin innar mu innar mu zo ki ga hannun ahmadu an nan nannaɗe da bandeji karyewa yayi hannu ta saka ta buge masa baki tare da faɗin ba na hana ku yi min maganar wannan yaron ba idan ka sake sai na fasa maka Bakin ka ka ji ni ko hannu abubakar ya saka ya kama baki tare da soma kuka yana faɗin to inna na shi ma ɗanki ne kamar mu ko hannunsa ta kama duka biyun tare da zare masa idanu tana faɗin karyin ƙara ji shi ba ɗana ba ne ɗan riko ne shiru yaron ya yi can kuma ya ce inna menene ɗan riko tura shi ta yi tare da faɗin kai tafi can ba na son shagen surutu tafi ka yi wasa a waje fitowa abubakar ya yi tare da zama kusa da ahmad ɗin da ke kwance ya kalle shi tare da faɗin ahmadu wayan nan mu ta ce ba ita ce ta haife ka ba wai kai dan riko ne da gaske ne inna abu da ke cikin ɗaki tana ba wata yarinya kullun kuka da ta zo siya sai ta yi carar ta ce in ji uban wa ya faɗa maka haka to duk wanda ya faɗa maka ba innar ku bace ta haife shi kasar gwamnan makaryaci ne Ahmadu bai da uwar da ta wuce ladi uwar ku ɗaya uban ku ɗaya da shi ahmadu da sauri Abubakar ya shige ɗaki dan san ba sa shiri da inna abu make su take yi tana kiransa da 'ya'yansu sai take huce haushin inna ladi a kansu shi kuwa Ahmad bai ce komai ba ya mayar da kai ya kwanta sai da Ahmad ya wata cir rigar da hannu a ɗaure kana inna ta koma da shi wajen wanzan ya kwance hannun kuma alhamdulillah yaron ya yi kyau sosai duk wannan zama da Ahmad ya yi da ciwo ko sau ɗaya inna ba ta taɓa tambayarsa ya jiki ba ko kuma irin ta ɗan nuna kulawa a kansa idan kuwa suka haɗu da makota ko a waje aka tambaye ta ya jikin Ahmad ɗin ko kallon inda mutum yake ba ta yi ta kuma yi wucewar ta abinta bayan shekaru hudu yara ne su biyar sanye da yunifom ɗin makarantar boko wando kalar ganye sai riga fara macen kuma doguwar riga ce daga sama fara sai kasan ya kasance kore. tafi suke a hanya daga makaranta zuwa gida saboda korarsu kuɗin makaranta naira ɗari uku da aka yi. na ‘yar wajen inna marja wadda babu abin da ta raga daga halinta sai ma ninka ta da ta yi sai tsalle-tsalle take yi duka-duka ba za ta wuce shekaru biyar ba. Abubakar kuma yana da shekaru takwas kasancewar kwanika ta yi tsakaninsa da Ahmad dan shi Ahmad shekara tara gare shi Lawal kuma na da shekaru shida Umar kuma hudu. Kai tsaya ku je tunda an koro mu daga makaranta kuma jarrabawa ake yi kawai mu tafi wajen da baba ke gyaran takalma ko za mu samu ya ba mu kuɗin mu koma makaranta mu ma mu zana jarrabawar gudu sakina ta sheƙa sai da ta yi nisa sanin ta ce ni dai ba za ni ba ba na son makaranta dama ku sai kun dawo tsautsayi ne ya saka Ahmadu ɗaukar dutse ƙarami ya jefe ta da shi yana faɗin munafuka annamimiya karab dutsen nan ya sauka a goshinta sai jini ya fara zuba duk da kasancewar dutsen ƙarami ne amma tsini gare shi shi yasa ya ciki goshinta wani irin ihu ta tsala ganin ya da jini ke zuba dafe goshin nata ta yi tare da rintumawa a guje ta yi gida shi kuma Ahmad duk jikinsa sai ya yi sanyi hannun kannansa ya kama suka nufi inda malam bawa ke gyaran takalmi zaune yake akan wani ɗan benci gabansa kuma wata lafiyayyar shinkafa da wake da miya da salak ne ga kuma nama guda uku a kai sai ruwa mai sanyi na leda da kuma goran zobo mai sanyi shi ma ya kai loma ta uku kenan kamar an ce ya daga kai suka haɗa idanu da 'ya'yan nasa duk da sun ganshi sun kuma ga abin da yake ci amma ya yi saurin tura robar abincin a kasan benci tare da ɗaure fuska kamar an aiko masa da mala'ikan mutuwa. Suna ƙarasowa ya shiga faɗin uban me ya kawo ku nan kuma. Ladi ce ta turo ku ku zo ku saka min idanuwa ko? To wallahi idan na ji wani a cikin ku ya je gida ya faɗi abin da ya ga ina ci sai na ci uban ku na yi muku dukan kawo ka. Kun ji ko ba ku ji ba gaba ɗaya suka amsa da mun ji ba ba. sai ya ce yawwa to uban menene ya kawo ku nan wajen. Amar ne ya yi magana da cewa baba an koro mu kuɗin makaranta ne kuma jarrabawa muke yi shine muka zo karɓar kuɗin har wani zaro idanuwa ya yi tare da faɗin saboda uwar kula da ta bani ajiyar kuɗin to ba ni da shi menene amfanin sana'ar da uwarku take yi da ba za ta iya cire kuɗi ta biya muku ba shikenan babu taimako ai ba ni kaɗai ke da 'ya'yan ba ku wuce ku bani waje dan uwarku cikin sauri suka juya suka bar wajen umar kuwa kuka ya fashe da shi tare da juyowa yana faɗin baba zan ci abincin jifansa ya yi da cokali sai da ahmad ya yi saurin janye shi suka zuba da gudu ganin yadda ya zaburo zai doke su sai da suka kule sannan ya fiddo abincin ya ci gaba da ci yana karkaɗa kai a can gida kuwa da wani irin ihu da kuka saki na ta shigo gidan inna Marja da ke bayi tana wanka ta yi sauran kwara sauran ruwan a jikinta ko gama wankan ba ta yi ba ta ɗauro zani ta fito tana faɗin wanne wanda bai biɗar albarkar iyaye ne ya taɓa min ɗiya ni fa ‘ya'yana ‘ya'yan so ne kuma ni zan yi komai a kansu inna ladi da ke zaune a bakin ƙofa tana bakace ko kallonta ta yi ba duk da ta san kuwa ita ake wa habaici wayyo innar mu na shiga uku na lalace wayyo inna ki ni jini na zai kare da gudu inna murja ta karasa wajen ta tare da saka hannu tana goge jinin da ya wanke mata fuska jikinta har rawa yake inna abu da dada da ke cikin ɗaki suka yi saurin fitowa saboda ihun sakina da ya cika gidan hatta inna ladi sai da ta zo wajen ganin irin jinin da ke zuba a goshin sakina ita ce ta wanke mata fuska tana yi mata sannu tare da saka mata toka a wajen sai bayan an wanke jinin ne suka ga ashe ciwon ɗan karami ne jinin ne kawai ya zuba da yawa wani ɗan iskan ne ya miki wannan aikin haka sakina cewar inna murja jiki jikinta har rawa yake yi innar mu Ahmadu ne ya jefe ni da dutse dan kawai na ki bansu wajen baba karɓo kuɗin makaranta wani irin ashar inna marja ta yau ta anta yawa Ahmad din tare da faɗin wallahi yau a gidan nan babu mai kwatar sa idan shi ya ga uwarsa ba ta kaunar sa bata damu da shi ba to ni na damu da ƴaƴana kuma wallahi ba za ta sa'u ba wai bindiga a ruwa yau sai na ga uban da ya tsaya masa a gidan nan yau ko ni ko shi tun san da inna marja ta kira sunan Ahmad inna ladi ta bar wajen inna abu kuwa cewa ta yi idan Ahmadin ya dawo dan Allah ki yi kwaɗansa kar ki bar shi da rai kin ji tana gama faɗin haka ita ma ta ja tsaki ta wuce inna murja kuwa kallon dada ta yi tare da faɗin dada kina da ji ko yanzu kuma idan na kula ta jama'a su ce ba na ƙaunar zaman lafiya dada ta ce yi hakuri ki kyale ta murja kuma dan Allah ki bar maganar nan kar ki hukunta Ahmadu ni da kaina zan masa hukunci rike kogo inna murja ta yi tare da faɗin hu hm, ɗi dijan wallahi ki ma daina maganar nan dada dan wallahi sai na jibge shi kamar kayan wanki to ai shikenan tunda ba za ki ji magana ta ba ki yanda kike so murja tana Tana gama faɗin haka ta juya ta shige ɗakinta. Daidai lokacin da su Ahmadu suka yi sallama suka shigo gidan da mugun sauri ta cafke hannun Ahmadu tare da faɗin zo nan dan gidanku. Mai sakina ta yi maka ka fasa mata kai yau ubanka zaka ci a gidan nan wallahi. Ahmad kuwa jiki na rawa ya soma faɗin don Allah innar su sakina ke yi hakuri, Wallahi tsautsayi ne ba da gangan ba ne kuma ko kamin ya kai karshen magana ta wanke fuskarsa da mari ta kuma wanke fuskar da mari hagu da dama. Tuni fuskar ta yi fushi ta tasa kuma sawayenta suka fito ruɗu-ruɗu a fuskar fuskarsa ba ta haƙura ba ta rike hannunsa har ɗakinta ta fiddo bulalar inji ta shiga zabga masa ta ko'ina a jikinsa yana ihu inna abu kuwa ta ta da sallah a lokacin babu damar katsewa balle ta je ta cece shi inna ladi kuwa tana tsakar gida amma ko kallon wajen bai ishe ta ba sai da inna murja ta yi masa ruɗu-ruɗu da jiki sannan ta rike kansa ta buga da bango sai da ya saki ƙara sannan ya sume a nan ƙasa jini kuwa ya wanke fuskarsa daidai lokacin da inna abu ta idar da sallah ko tsayawa addu'a bata ta yi ba ta fada ɗakin a guje wani irin salati ta saki ta yau kan Ahmadu da baya numfashi hatta ita kanta inna marja ta tsorata ganin yadda Ahmad ɗin ya baje a ƙasa babu alamar rai inna wa fusgo inna marja ta yi ta shiga dukanta tana kuka har da cizo take haɗa mata makota ne suka cika gidan fam daga ciki ne aka samu wasu suka yi yafa wa Ahmad ruwa ya farfaɗo? tare da tsaida jinin da ke zuba a goshinsa wanda tuni wajen ya yi wani irin fushi ya kumbura inna ladi kuwa kamar bata gidan nan da yawan jama'a ma ita suke za zagi suna mata masifa tare da cewa kina zaune kina wawanci da shirme za a kashe miki da kuma wallahi ke ce da asara da inna ladi ta ga surutun ya mata yawa sai ta miƙe ta faɗa ɗakin ta ta turo kyaure dan ba kuwa tsakanin inna murja da inna abu jama'a sun kasa rabawa wannan tawawuro abu ta buga wa yar uwarta ita ma yar uwar ta rarumo ta buga mata duk sun ji wa junansu ciwo malam bawa ne ya faɗo gidan yana muzurai tare da ratsawa tsakanin mutanen har ya iso inda ake yin damban inna murja na ganin sa ta saki inna abu ta faɗa yarab tana shure-shure tare tara yawo a bakinta tana zubo da shi hankali ya tashe malam bawa ya isa kanta ya shiga tofe tofan yawo a fuskarta don shi ba wani ilimin addini gare shi ba bismillah da kuma fatiha ya karanta ita ma din ba wata cikakkiya ba kawai dai yayi ne ita kuwa inna marja sai bige-bigen ƙarya take yi tana faɗin mu za a rika tawayewa haƙƙi ba za mu taɓa yarda ba sai mun ƙona gidan nan sai mun turo 'yan uwanmu sun rusa gidan kowa ya mutu rudewa malam bawa ya shiga roƙon inna marja sauran mutane mutane da ke tsaye a kanta kuwa duk sun san cewa aljanin ƙarya inna marja take yi inna abu kuwa kanta ta dawo ta ɗora wata uwar a Shari'a ta ce idan kun fasa turowa a rushe gidan nan kowa ya mutu Allah ya tsine muku albarka har da sarkin aljanin ma tsinanniya mara imani na fi ki hauka ki gama aljanin ƙaryan naki ki tashi in kuma cin ubanki la'ada waje a gurin nan a fusace malam bawa ya ce abu ashe ba ki da albarka ban sani ba ashe ke muguwa azzalima ce ban sani ba gidan da muke cikin ne muna rufawa kanmu asiri kike fata fatan aljanu su rushe to ta Allah ba take ba sai ya juya ya kalli inna marja da har lokacin harba harban ƙarya take yi tare da cewa Allah ya wuce ku kar ku damu da abu rashin hankali da hauka ne ke damunta kuma yanzu nan zan yi maganin abin kar ku fusata dan Allah yana gama faɗin haka ya nuna abu da yatsa yana faɗin to ki je gidanku na sake ki saki uku har abada babu ni babu ki dama duk cikin mata na ke ce annoba iya jarababbiya dukkin bikin takura min kin takura wa matata to yau dai na yarda kwallon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 ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a wai tukun da ta yi